je vais parler de Fayoulou, je vais parler de ça, tout est cadré. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashim Kumel tare na Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Alhamis goma ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za a ji matsayar da kungiyar ECOWAS ta dauka a babban taron da ta gudanar yau Alhamis a babban birnin Abuja. Daga nan za a je da rikicin kabilanci tsakanin Larabawa makiyaya da masunta Mazgum da kuma manoma wanda ya yi a asarar rayuka a kasar kamaru sai kuma shirin wasanni da zai zo muku daga najeriya amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umarci dakarunta na kota kwana da su ɗaura ɗamara a yayin da suke ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Nijar wadda aka kafa bisa tsarin demokaradiyya wadda aka hambarar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau dinnan Alhamis a wata takardar jawabin na bayan taron bayan taron kungiyar da aka yi a Abuja babban birnin Najeriya. to amma sojojin da suka yi juyin mulki a niger ɗin sun yi watsi da yunkurin taron na ƙungiyar ta ecowas a maimakon haka sai suka kafa sabuwar gwamnati mai ministoci 21 muna da ƙarin bayani bayan labarai mutane akalla takwas sun mutu sannan wasu shida sun samu raunuka a wasu tashe-tashen bamabamai biyu a ƙasar somaliya a cewar mazauna wuraren an kashe mutane akalla biyar sannan aka raunata wasu hudu a garin jalalaski wanda ke yankin hiran bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bama-baman da ke jikinsa a wani wurin taron jama'a kungiyar al-shabab mai fafutuka da makamai ta yi ikirarin kai har-haren biyu a halin da ake ciki kuma wasu sojoji uku sun mutu bayan da wani bam da aka dana a gefen hanya a gundumar yakshit da ke arewacin Mogadishu ya tashi. Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda goma sha ɗaya da suka doshi Crimea da kuma biyu da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙan biyu da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu biyu daura da birnin Sebastopol da ke gabar Crimea a bayanin an kuma ce an yi amfani ne da wata na'urar lataro ne ta yaƙi wajen nakasa jirage tara marasa matuƙa har suka rikito cikin tekun bahar aswad jiya laraba ma hukumomin rasha sun ce rundunar tsaron sararin saman ƙasar ta kakaɓo jirage biyu marasa matuƙa waɗanda aka auna kan birnin moscow magajin garin moscow sergei eh, sobyamin ya ce an harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙan ne a yankin domo de dovo da ke kudu da babban birnin ƙasar inda nan nema ɗaya daga cikin filayen jirgin saman moscow mafiya cika da hada-hada yake a yayin da kuma aka kaɗo ɗaya daura da babbar hanyar mins da ke yammacin birnin sobyamin ya ce babu wanda ya ji rauni kuma babu wata barnar da ta auku a wannan al'amarin wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta kira wani yunkuri na aikata ta'addanci. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci yaƙi da gwaje-gwajen wasu sabbin makaman yaƙin ƙasar. da kuma batun ƙara azama wajen ƙirƙiro makamai a cewar gidan talabijin na gwamnatin ƙasar a yau dinnan alhamis waɗannan matakan da aka yi shelar shirin ɗaukawa su ne na baya-bayan nan a jerin matakan da koriya ta arewa ke ɗaukawa duk wadda takunkuman da ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata da kuma cicikarta da ake yi don cimma burinta na bunƙasa ɓangaren tsaronta da kuma zama mai tasiri a ƙasa da ƙasa inda ke daɗa samun baraka faɗaɗaɗɗen taron na babban kwamitin soji na jam'iyyarsu ya wakana ne jiya laraba saboda kamar yadda sanarwar ta ce a daɗa ƙarfafa ɓangaren soji don ya shirya ma duk wani yanayi na yaƙi ganin irin abubuwa masu sarƙaƙiya da na siyasa da kuma na soji da ke faruwa a yankin ruwayen koriya a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu jiya laraba kan wani umarni na ƙarƙashin ikonsa na kakaba takunkuma kan saka jari da amurkawa ke yi a bangaren fasahar sadarwar zamani na ƙasar china wannan umarni na biden zai sake tayar da tankiya tsakanin amurka wadda ta fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a duniya da china wadda ita ce ta biyu bayan wani ɗan lokacin da aka samu tattaunawa da zumar sauraron juna da kuma lalubo inda ra'ayi zai zo ɗaya waɗannan sabbin takunkuman za su wato takaita irin wato matakan da kamfanoni za su iya ɗaukawa bisa amincewar amurka wajen saka jari a china wasu masu jari za su iya samun wato izinin saka jarin amma wasu za a hana su kwata-kwata. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi taron gudanar da nazari akan halin da ake ciki a Nijar dangane da dawowa ko kuma mayar da bazu Muhammad kan karagar mulki wanda sojoji suka hambarar. Ta ce duk wulakancin da sojojin suke yi wa wakilanta za a ci gaba da tuntuɓa ta diflomasiyya kafin a yi amfani da ƙarfin soji. Daga Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto. bayan kammala taron da kungiyar ecowas ta yi karkashin jagorancin shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ta bayyana da cewar har yanzu an bar kofofi na sulhu da diplomasiya da tuntuɓa da shawara buɗe kafin ta tabbata cewa sai an amfani da karfin bindiga domin a fatattaki sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar niger su mayar da mulki ga hannun shugaban kasar da suka hambarar muhammad bazum. kakaki a hadar gwamnatin tarayyar najeriya abdulaziz abdulaziz ya yi wa manema labaru karin bayani dangane da irin muhimmancin da sulhu ake fatar ya yi kuma sai in sulhun bai yi tasiri ba ne a matsayi na karshe ƙungiyar ta ecowas ta ce za a iya amfani da karin bindiga domin a yi abin da ya kamata duk da wannan abun da ya faru sun tattauna a kan cewa bai kamata a ce dai an rufe hanya ta neman diplomasiya ko hanya ta sulhu wadda za ta kawo ƙarshen wannan matsalawa domin rigima ce tsakanin 'yan uwa abu ne tsakanin mu amma kuma sun yi a nemi cewa su akwai abin da ake kira rundunar ta kota kwana ta tsaro ta ecowas akan cewa ai su daura niyya su fara shiri na cewa idan wannan hanya da ake ta kokarin bi ta sulhu ba a cimma buri ba za su fara aikin da aka sa su ake zaton za su yi na kokarin dawo da mulki din ko kuma fatattakar su waɗannan waɗanda suka karɓi mulki da karfin tuwo to ganin cewa babu tabbas sojojin nan ba za su iya yin biyayya da ake fatar su yi ba wani irin tanade-tanade na sulhu kungiyar ta ecowas ta tsara ko ta shirya cewa za a yi domin a tabbatar da cewar karfi ko amfani da karfin bindiga bai zama wajibi ba maganar sulhu da tattaunawa da tura ko karin zama a teburin shawara zai iya yin tasiri ba tare da an yi abin da ba daɗi ba duk wannan abin kokari ne na gudun yaƙi kamar yadda muke ta faɗa tuntuni babu wanda yake son zubar da jini ko kuma yaƙi wannan duk hanya ce ta a samu maslaha kamar yadda aka faɗa wannan abu ne na tsakanin yan uwa shi yasa ba a son ta kai ga haka amma idan ta kai ga cewa wataƙila an yi an yi sun ji kamar malami ne da da ɗalibi da bulala idan ɗalibi baya jin maganar malami akwai bulala ba kuma bulala nan ko ba akan wai talakawan Nijar za a sauke ta ba a'a magana ce ta cewa su waɗanda suka yi wannan juyin mulki tsintsin da ya ja ruwa Hausawa suka ce shi ruwa yake duka su waɗannan wanda suka juyin mulki su ne za a hara su ne waɗanda za a yi kokari a fatattaka ba yaƙi ne tsakanin najeriya da talakan nijar ko kuma tsakanin najeriya da nijar ba ma ko kuma tsakanin ecowas da wani a'a ecowas tana kokarin ganin cewa su waɗannan mutane da suka karɓi mulki ta karfin tsiya waɗanda suke kokarin su mai da nijar koma baya suke kokarin su mai da halin da muke ciki na mali da sauran kasashe irin su burkina faso bai ishe ba suna kokarin su ƙara jawo matsala su ne ake kokarin a kora ko ta halin kaga abdulaziz abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar najeriya shi na ganawa da manema labaru a halin da ake ciki dai 'yan kasar musamman najeriya da niger sun sa ido su ga irin rawar da wasu kungiyoyi sababbi kamar na malaman addini ko sarakunan gargajiya ko dattawa na sassa daban-daban na afirka ta yamma za su iya takawa domin kwatantawa sojojin da suka hambar da gwamnatin bazu muhammad muhimmancin yin sulhu da warware wannan matsala ba tare da an amfani da bindiga ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya To Allah ya kyauta a gaida Umar Faruk Musa. Idan muka leƙa ƙasar kamar kuwa rikici ne tsakanin wasu ƙabilu mabambanta ke haddasa asarar ɗimbin rayuka. Lamarin da ya sa ƙungiyar agaji ta Red Cross shiga tsakani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Muhammad Rabi'u Damba a yankin arewa mai nisa na kasar Kamaru. Rikicin da ya barke tsakanin larabawan shodan Musgum ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ɗaruruwa sun jikkata yayin da kimamin mutum dubu ɗari suka rasa matsuguninsu tsakanin shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya zuwa dubu biyu da ishirin da biyu. Wani al'amari da ya jefa al'ummar biyu cikin zaman ɗarɗar. Mr. Bukari masanin zamantakewa ya kara da cewa rikici ko in ce gwagwarmayan kotoko da musgun da ya samu asali tun shekara 1970 a wannan yankin kotoko da musgun da arab shuwa ne to su musgun in nan arab shuwa ne suka daure musu gindi da masu fatsa da masu noma yanzu shanu suka zo suka tarwatsa dankin fatsa ko suka je suka taka shuka wannan ne yake haddasa tashin hankali to me yasa kawance ya karfafa tsakanin arab shuwa da musgun musgun su shuka suke arab shuwa kuma fatsa kotoko kuma suna da shanu to yanzu in ta bi ruwa ta watsa kifi in ta je ta gona ta taka shuka to shine wayancan suka kulla suka zama daya ake ta kashe-kashe to da gwamnatin kamaru ta ga haka kwanaki sai ta ɗauki abinci ta kai musu ta ɗauki kaya dai sosai ta kai kuma ta ɗaukun malamai wanda za su karantar da su muhimmancin zaman lafiya da rashin kashe juna to amma masana suka ce ba a kashe wutan gobaran ba rush suka gina ma masu shanu filin shayar da shanunsu to a hakan kuma dai yanzu haka rikicin ana fama kusa rikici ya barke shi a hankali a farkon rikicin matsalar samun ruwa ne da kuma albarkatunsa a cikin yankin blangwa a Logon Ishari al'ummomin biyu na rayuwa ne ƙasa da kilomita ɗaya daga juna a yayin da larabawan shoke kiwo su kuma musgun masumta ne dukkansu na buƙatar ruwa sosai abin da ya jefa rashin shiri tsakaninsu. Malam Tanimu Dari ya kara da cewa. Yau dai ga mutane biyu wanda Allah ya kaddara zaman su tare ba kuma yadda za su yi don ɗaya na bukatan ɗaya dole yau makiyayi da manomi kam ai kaga ba za a raba su ba. Yau makiyayi na bukatar ruwa manomi ma na bukatar ruwa. To amma koyaushe gwamnati ta lura ta ga tsakanin makiyaya da manoma tashin hankali ya ci ya cinyewa. Kowane shekara in ya zago ana wannan tashin hankali. To gwamnati ta yi ta yi ta yi har ta daidaita su. Ta ga fa kowan ta ji nashi hanzarin shi ta samu yana da gaskiya manomi man ya faɗi hanzarin shi yana da gaskiya ruwan da suke amfani da shi su duka bi kuma ya musu karanci yawan manoma suka bar makiyaya suka zo suka sha ruwan nan su manoma su kuma ba za su samu abin da za su yi ma shukan su ba ruwa ba kan tebur in shawara ta ce musu to yanzu kam da duk al'amarin da muka duba muka ga ya gagara kowane shekara shi an samu wannan makamancin matsalan mu yanzu mun ɗauki mataki za mu gina muku tafki tafkin da za mu gina nan ku makiyaya za ku samu al'amarin za ku samu abin da za ku dinka ba ma dabbobin ku ruwa ku kuma manoma za mu bar ku da shi ruwan rafin da yake ruwan rafin na nan a kowane lokaci ko ku dinka amfani da shi makiyaya kuma su dinka amfani da ruwan duban wannan tashin hankali da ya kici ya cinyewa ne yasa kwamitin red cross ta gina wuraren ruwa da dama da nufin sassauta wannan rikicin. Muyi murna da kaske da ruwa da ya samu a Blangwa, alhamdulillah. Ga Blama, wato mai garin Blangwa. ruwa ya kawo zaman lafiya a yankinsa duk da cewa mun lura da rashin yarda yayin tattaunawa da juna amma kuwa da alama al'ummomin biyu sun samu daidaituwa a dalilin wuraren ruwa da aka gina muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru to allah ya samar da zaman lafiya a afirka da ma duniya baki daya a gaida muhammad rabiu ɗanba Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe 4:45 da minti biyar na yamma. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman da Zainab Babaji za ta kawo mana. Ƙididdiga da Bankin Duniya ya yi na asarar da Najeriya ta yi a shekara ta 2022 sanadiyan ambaliya a wasu jihohin Najeriya ya kai dala biliyan bakwai. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce akalla mutane 600 ne suka rasa ransu a shekarar bara dalilin ibtila'in ambaliya. Yawaitan ruwan sama da ruwan da kasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya su ne ke haddasa mummunar ambaliya inda kimanin mutane miliyan shida da dubu ɗari hudu daga jihohi 27 suka rasa mahallansu suna gudun hijira. Ibtila'in ya kuma lalata gonaki da amfanin gona lamarin da ya zama barazana ga samun cimaka. Domin rage raɗaɗin asara da waɗanda ambaliyar ya shafa ne, gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema da hukumomin bada agajin gaggawa a jihohi suka samar da shiri na musamman don tallafawa waɗanda suka yi asara dalilin ambaliyar. Shugaban hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, Mr. Eugene Yelon, ya ce a yanzu haka sun fara raba kayayyakin abinci musamman iri na shuka da sauran kayan noma. Bai daɗe ba da na dawo daga makurdi, mun je mun yi rarraba abubuwa masu manoma. Mun tallafa musu fannin doya da feshi um, injin feshi da taki so a nan bai daɗe ba kamar a cikin forum namu ma za fara ma da ita birnin tarayya haka haka ana na ana bi kuma ba da daɗe ba ba, za a activating duk teams su je duk 35 eh, state da ake hada shi FTC da nake miki magana. Hmm. So an ba aka zo aka yi enumerating farmers a kowane state ah. Ah, da abin da za a su food and non-food items. Hmm, hmm. da kayan eh, kayan gona so da ana a taimaka a bunkasa abinci bayan da abin da ya auku ambaliyar ruwan da ya auku a 2022 kamar yaushe za a ba da wannan tunda waɗansu suka ce an ba su wannan eh, takarda kuma ba su ma san yaushe ne za a bayar ba a'a ai na ga miki na na in fact two weeks ago na na kuɗi. Hmm. ina miki magana yau a yau ranar an riga an riga activating team na FCT hmm. ana yi a Anambra ana yi an yi ana yi an yi an gama ma yanzu kenan a Bauchi an yi ma a Taraba ana yi a Gombe so ana na ana dauka da da kin san yanayin security situation ana na ana ana mapping hmm. so nan ba daidai ba na tabbatar miki duk za a activating team a rarraba kayan nan yawwa akwai food and non food items da kayan na gona su da taimaka manoma ma manoma kenan manoma ne kaɗai za a basu wannan kayayyakin ko kuma dai al'umma gaba daya ko kuma ta yaya ma dai aka zaɓi waɗanda za a ba su waɗannan Zaɓen da aka yi an yi numeratin farmers zo da ana nan da da abin ya shafe su hmm. wannan an rubuta ma gwamnati gwamnati suna da sane an kuma muna aiki da cibiyar sema da kuma ta community leaders din duk da suka sani su ne kuma suka san mutanen aka kawo aka yi aka rubuta aka ba su slip ana baka in kana karba sai ka mika slip naka so wannan kuma a their faces akwai kuma da akwai a category akwai food items akwai non-food items akwai livelihood mm. a cikin wannan akwai tsari mm. duka akwai tsari idan ka ce food items kaman abinci kenan amma eh, non-food items din kaman me da me kenan za a raba yawa kin gani the, the non-food items can, be on the, it, has to do with other livelihood uh, items kaman me kenan su injin nika ne ko yawa akwai pump na wurin fannin noma akwai grinding machine mm. akwai keken dinki Kafin yanzu dai hukumar ta nema ta tantance waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri, ta kuma ba su katin shaida wanda za su nuna kafin su karɓi tallafin. Malam Aminu Isa daga karamar hukumar Kanam a jihar Filato ya ce sun sa ido tun watan shida don samun tallafin kamar yadda hukumar ta nema ta yi musu bayani amma har yanzu shiru suke ji. Suka ba mu suka gaya mana cewa idan Allah ya kai mu ending of June ƙarshen watan shida za su kawo kayan su ba mutane saboda samu shuka. Tun daga lokacin kun ƙara komawa kun tambaye su ya yake ciki? a nan ke dadin kin san mu bamu da wani contact nasu da zamu bincike su. abinda muka sani kawai shine muna tambayar shi dex officer din mm. domin akwai dex officer nasu na local government muka je muka same shi ranar muka yi da mutane suka dame mu daga kauye cewa a abin nan yaya har yanzu abin da ya sa kuma muka abin nan last time da suka kawo ake ne sun ba mu wani irin improve. mai kyau mun yi amfani da shi suka sa mana nan da su kawo taki da ba a kan da ko iri mai kyau a ita iri improve ya yi saurin saurin mayi. Na masara kenan ko na mai? Na sun bawo irin eh, shinkafa da kuma irin wake. Hmm. Wani irin wake ma da bamu da shi a kan lasu ma gaba wani irin jan wake mai kyau. wannan tun da ya zo kin ga dole mutane su yi kwaɗayi saboda wancan lokaci an ba mutane an yi karoshin sai wasu su aka ci a nan sosai. shi ne muna zaman jira da muka je muka samu desk officer sai desk officer yake gaya mana cewa a ai sun yi waya da wani staff nasu a neman yana ce musu kaya ya zama ready a plateau state ya mun lokacin state ma namu ya zama radio amma dai nesi to irin wannan nesi nesi har yasa wasu mu ma ba su ma samu sun shuka mata sun shuka wake ba saboda ana expecting ɗin wake ko shinkafa mai kyau a wuri. Kana ga damina ta yi nisa kana ganin kaman ya shafi harkokin noman ku kenan? A sosai sosai wallahi. Inda na faɗa miki hadda wallahi wallahi akwai wanda bai shuka shinkafan shi ba saboda yana zaman jiran wannan irin in fact irin su na neman in suka kawo shi improve yana da saurin yi kuma yana da bada kwaya ne kyau kowa ya duk wanda ya samu wannan mafi yawa wallahi mun yi zaman jira mafi yawa mun yi zaman jiran wannan irin har yanzu da nake gani kuma ko yanzu aka bamu wannan shinkafa ni na san zai mana amfani Ita ma wannan mace daga karamar hukumar bakwas a jihar Plateau ta roƙi hukumar nema ne da ta tallafa musu saboda ta ce suna cikin wahala. Shine muna kan sa ido Ita mm. to abubuwan sun yi wahala a wannan yanayi ko ya muku ne amma da fai taimako sai a taimaka mana. Mm. Amma kuna da eh. yawa? Wai muna biya ba mun kada ruku ba dari biyar ma a bakwasa muka cika wannan fom din. Kuma duka wai wanda suna da mazaje kar su yi wai suna son marayu ne da wanda ba su da eh, mazaje mm. kasasu da na kasasu. Wannan mace da bata yadda a bayyana sunanta ba ta ce sun bi duk tsari na tantancewa don samun tallafin. mun zo an ce mana ba da sunaye kowane ward mu an ce mana kowane ward ne bai a kawo suna 25 da biyar biyar da fasfor kuma guda biyu bai an ce nema za ta taimake mu shine muka bayar kuma muna kan zato muna sa samani ko za a kira mu wani lokaci ma mukan tinkare wanda suka karba sunayen su ma sun ce suna suna kira ne su dai muna nan muna jira dai mu ga abin da Allah zai mana Amma dama me aka ce za a baku? Eh to sun kawo fom din da mata dai bisa ga bayanin da wayansu masu ilimi sun gane. Mata kama na sa musu FI sai maza kuma crop. Hmm. Ko me ne wani ban sani ba. Kuma ba ku tambaye su ba ko? Wani ne ilimi ne ya ce kamar wai mata wai wai abinci ne za a bayar sai ko wai eh, maza kuma ana ce wai ko taki ne ko iri ne to. bisa mu ba mu san ko me ne ba da mu dai abun da dai na san dai ba abun da zai zama ba zai zama na taimako da ke sun riga sun yi niyya za su taimaka ma mutane muna roƙon Allah idan dai abin da za su taimaka makaɗin ya riga iso ne sai a taimake rayukan mutane because wahalan ya yi yawa yanzu. Shugaban hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Eugene Yelon ya ba da tabbacin cewa za su raba kayayyakin nan gaba kaɗan. Akwai tabbaci, kin gane komai mm. akwai tsari. Mm. Ai ba nema ne kawai ba duk akwai critical stakeholders a cikin wannan tsari. Ko kin gane akwai DSS, akwai police. Sai an tabbatar an gama rabawa komai da komai duk kowa zai sa hannu. La'akari da irin asarar rayuka da dukiyoyi da aka tafka a shekarar bara ne, hukumar nazarin yanayi ta Najeriya tare da hukumar NEMA suka fara wayarwa al'umma kai musamman waɗanda ke zaune a wuraren da ke da yiwuwar samun ambaliya da su ƙaurace zuwa tudun na tsira. Darakta janar na hukumar albarkatun ruwa Mr. Clement Eze ya bayyana cewa ƙananan hukumomi 275 ne daga cikin 774 a faɗin Najeriya za su samu ambaliya. Jihohin sun hada da Lagos, Rivers, Delta, Edo da Kogi. Sauran su ne Ogun, Ikiti, Kwara, Abia, Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Benue, Cross River, Ebonyi, Inugu Gombe, Imo, Kaduna, Katsina, Kebbi, Nasarawa, Neja, Filato, Sokoto, Yobe da Zamfara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Mai saurare muna murna da kamo gidan rediyon sashen Hausa murya Amurka a daidai wannan lokaci. da muke watso labaran wasanni da ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa daga birnin baucin Yakubu. Zan fara ne da bitar fafatar da mata 'yan kwallon kafa ke ta yi a kasashen Australia da kuma New Zealand. a su na ɗaukar kofin duniya na mata na shekarar dubu biyu da da ashirin uku. a halin yanzu dai za a shiga zagaye na kusa da na kusa da karshe wato quarter finals sannan yar kwallon kafan kasar ingila da ta taka yar najeriya a sa'ilin da suke fafatawa ta nemi gafara bisa bisa abin da ta aikata sannan kuma har yanzu tsugune ba ta kare ba kan batun biyan 'yan kwallon kafan najeriya mata kudadensu da suke bin hukumar kwallon kafan kasar da farko dai ga bitar fafata da ya gudana a zagayen goma sha shida wato round of 16 a turanci kasar faransa da kasar morocco sun tashi faransa na da ci hudu a yayin da morocco ba ta sami ko da guda ba a yayin da kasar colombia ta sami nasara a kan kasar jamaica da ci ɗaya mai ban haushi ta da shiga tsakanin kasar netherlands da kasar afirka ta kudu netherlands ɗin ce ta sami nasara akan afirka ta kudu da ci biyu ba ko ɗaya wanda ya gudana tsakanin kasar australia da kuma denmark an tashi australian ta jefa kwallo biyu a ragar denmark din sai wanda aka kwafsa a tsakanin ingila da nigeria an tashi babu wanda ta jefa kwallo a ragar yar uwarta aka kara lokaci nan ma dai babu wanda ya jefa kwallo a ragar dan uwansa daga bisani aka je bugun daga kai sai gola wato penalty a nan ne kasar ingila ta yi nasarar jefa kwallaye hudu a ragar najeriya ita najeriya ta samu kwallaye biyu to sai kuma batun hakokin 'yan wasan najeriya da har yanzu tsugune ba ta kare ba halin da ake ciki dai majiya kusa da hukumar kwallon najeriya na cewa ta tsaya ce inda ta ce za ta iya biya ne idan ta sami karin kudade daga hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a wata sabon kuma masu ruwa da tsaki a fagen kwallon kafa a najeriya sun ce ba daidai ba ne a rinka biyan sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya da kudaden kasar waje sakataren hukumar mohammed sanusi yana karban dalar amurka dubu goma ne a kowane wata to da wannan ne kuma na kawo ga ƙarshen rahoton wasanni na wannan mako haɗu a wani makon da allah abdulwahab muhammed mura amurka daga bauchi a najeriya To a gai da Abdullahi Muhammad yanzu kuma ga Ibrahim ya da labarai amma wannan karan a takaici. To a takaicen kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umarci dakarunta na kota kwana da su daura damara a yayin da take ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Nijar wadda aka kafa bisa tsarin demokaradiyya wadda aka kuma hambar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau dinnan Alhamis a wata takardar jawabin babban taron da kungiyar ta yi a Abuja babban birnin Najeriya. rasha ta ce ta kakaɓo wasu jirage marasa matuƙa na ukraine guda goma sha ɗaya da suka doshi crimea da kuma biyu da suka doshi birnin moscow ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa biyu din da aka auna kan birnin moscow da kuma wasu biyu daura da birnin sebastopol da ke gabar crimea To madalla masu sauraro da haka ne muka ka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe ba juma'a idan Allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin. Kar a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen da muka kawo muku. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muku shirye-shiryen namu na yau sai kuma wanda ya haɗa shirin Mr. Des da kuma ba da umarni har ma injiniyan mu na yau Mr. Nick. Daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu. Salamu alaikum.